annabi ce ina neman tsarin Allah gare ma'ana ina neman ku Allah tsari da waɗansu abubuwa guda biyar kar su rike ku a cikin rayuwa waɗansu masifu biyar suna yawo a cikin duniya annabi ce ina roƙon Allah ya tsare kar ku yi cicibi da waɗannan ababa guda biyar abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace ina neman tsari abun Allah ya tsare kuran da za ku yi arba da alfasha Shi ne zina a wayi gari al'umma ta fada cikin harkar zina a wayi gari alkarya ta fada cikin harkar zina a wayi gari anguwa ta fada cikin harkar zina Allah ya ce to abinda Allah zai jarabce ku da shi a lokacin shine annoba daban-daban cututtuka daban-daban annabi ya ce wal auja allati lam takun fi aslafihim alladhina malaw da kuma cututtuka waɗanda iyayen waɗanda suka gabace ku ba su san irin waɗannan cututtukan ba matukar za a yi jira annabi ya ce to na farko annoba za ta addabe ku cututtukan da magabatan ku ba su san su ba su ma su bayyana gare ku annabi ya ce abu na biyu tauye mudu da suke kuwaye gari yau idan za a auna abu akan suke sai an yi masu imar kenin yadda za a cuci wadda zai sayi abin da zai siya ko kuma a ya mudu ta yadda idan an muda za a iya cutar wadda ya zo ya auna Allah ya jarabce su da sai za a samu yankewar ruwan sama za a samu ɗaukewar albarkan abinda ake noma. za a samu kuncin rayuwa ɗawainiyar rayuwa za ta yi tsada jinya zai yi tsada neman sutura zai yi tsada neman ruwan da za a sha zai yi tsada shine shiddatul mu'na ɗawainiyar rayuwa Allah ta ya tsananta da ita matukar aka wayi gari a cikin al'umma matukar aka wayi gari a cikin al'umma ana tauye hudu ana tauye suke wannan shi ne abin da. Allah zai kira su a rufin da shi eh, wani hadisi na sila wadda al'imamu abu dawo ya fito shi malam muhammad na surutu da albani ya inganta hadisi lokacin da musulmai suka shiga cikin kuntin rayuwa a maka aka tsananta musu ko kiran sallah ba su su fito su yi shi a bayyana ba komai ya saku ɗewa musu yau a tare wannan a kashe gobe a tare wannan a kashe jibi a kashe gata a kashe wani da wannan al'amari ya yi tsanani akan musulmi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce da jahabansa ku yi hijira tafi ƙasa ce ta kiristoci amma dai shugabansu da yake mulkan ƙasar adili ne ba zai bari a cuce ku annabi ce ku tattara nasu ya na ku koma habashin ku je ku zauna har sai lokacin da Allah ya kawo mana saukin wannan al'amari to kuma sai ku dawo gida ikanin shugabanci ya ga mutane sun takura da ya hango wajen da yake da sauki sai ya tura su amma yake mu bar mu a cikin garin makka eh amma yau shugaba shi zai fara gudu da farko a cikin wahala to sai suka tafi habasha wannan zaman da suka yi a habasha babu yunkurin da mutanen makka ba su yi ba domin a ba su su su dawo da su su ci gaba da azabtar da su to jama'a wannan abu da ya wuce yau ga musulunci ya kafa daura a madina yau gashi ana hukunci da hukuncin Allah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Jabir dan Abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a majalisinsa da ya tsaka ido ya kalli sahabbansa sai ya ga kamar iya mutanen da suka yi hijira zuwa habashan nan yau kuma su ne suka bayyana a majalisinsa jama'a ko fahimci kanin ko yau majalisin majoratin majalisin san gaba daya mutanen da a makka yake su tafi habashan nan sai yi hijira yau kusan duk su ne suka taru a majalisin yace fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam للمهاجرين الذين رجعوا من Habasha, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da waɗannan muhajirai da suka tafi habasha suka dawo sai ya ce musu ala tuhaddithuni bi a'ajibi ma ra'aytum bi ardi al-habasha yake tun da kuka dawo daga habasha shi ƙasa ba ƙasar ku ba al'adar su ba irin al'adar ku ba addinin ku ba irin addinin su ba ɗabi'un su ba irin ɗabi'un ku ba annabi yace yanzu tun da kuka je habasha ba ku ga wani abin mamaki da ya saba ma al'adar ku da ya kamata ku mun tsafi ba ku ji tambayar da musu tun da kun je kun yi watanni ba kasar ku bane ba garin ku bane al'adar ku ba ɗaya da al'adar su ba addinin ku ba ɗaya da su ba yanayin ku ba ɗaya da su ba annabi yace ala tuhaddithuni bi a'jibi ma ra'aytu bi ardi al-habasha ba kwanu wani tsari na wani abu da kuka gani ya kayatar da ku ko ya ba ku mamaki a zaman ku a habasha ba fakada fitiyatun minhum bala ya rasulullah sai matasan cikinsu sai suka ce manzon Allah bari mu maka wani tafi na wani abu ne ba mu mamaki a Habasha fakalu suka ce baina na alujulusu suka ce ya manzon Allah wata rana muna zaune a Habasha ya mu musulmai ga Habashawa suna ta hada hadansu mu ne baki a tsakaninsu famarrat a azuzun min ajaibihim sai wata tsohuwa daga cikin tsoffin habashawa sai ta zo ta wuce mu a inda muke zaune ta hamilu kullatan ta hamilu ala ra'asiya kullatan min mai tana dauke da tulun ruwa a kanta ta je ta ɗebo ruwa tana ɗauke da ruwan sai ta zo ta wuce mu muna zaune mu musulmai muna kallon ta fa marrat bi fatan minhu sai ta je wuce wani saurayi daga cikin samarin habasha din fa ja'ala dai baina katafaiha sai ya sa hannunsa ɗaya shi wannan saurayin a bayan kafaɗunsa sun matafa'a, sai ya bankari tsohuwan nan fa kharrat ala rukbatiha sai ya je ya cima ta akan gwiwowinta fa kasarat kullatuha wannan tunan sai ta ke fashi suka ce muna kallon su fa ja'ala ihdayadai baina katafaina sai ya sanya hannunsa ɗaya a tsakankanin kafatunsa ta baya sun maddafa'a sai ya bankali tsohuwan nan fakarar alalu kudiya sai su je ta cihu akan gwiwoyin fankasarar kullatuwa turin ta sai fashi falammar tafa'at in tafata ilaiki lokacin da ta tashi sai ta waiwayo ta kalli wannan matashi fakarar sai ta ce mishi سوف تعلم إذا وضع الله الكرسي ذاك فهمت كاي با ديني ba. ran da Allah ya ajiye kursiyarsa zai ba mutane misali yace muna kallon su tauba ta ta ce mishi da sannu za ka sani za ka gane abin da kami ne ba daidai ba ne idan waza Allahul kursiya yayin da Allah ya ajiye kursiyunsa wa jama'al awwali da wal ya haɗa na farko da na ƙarshe a farfajiya guda wata kallamatil aidi wal arjulu bima kanu yaktubun hannaye za su mishi jawabi abinda suka yi kafafu za su mishi jawabi abinda suka yi sun makala sai ta sake ce mishi fa tsawfa ya guda suka shi bawan Allah za su gane kuskuren ka fa amri wa amruka inda gadan yaya al'amari na da kai zai kare gobe idan mun haɗu da kai a gaban Allah wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam sadaqat sadaqat sadaqat Jafir na ma annabi wannan tadi annabi yana cewa gaskiya tsohuwan nan tun gaskiya tsohuwan nan tun gaskiya tsohuwan wannan tun fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bayan an gama tadin annabi sai ce wa kaifa yukaddisu Allahu ummatan annabi ya ce yaya Allah zai tsarkake al'umma yaya Allah zai yi albarka ma al'umman da la yu'khad li da'ifihim min shadidihim ba a iya karɓar haƙƙin mai rauni daga wajen mai ƙarfi Allah ya zan sa albarka a wannan kaifa yuqaddisu ummatan annabi yace yaya Allah zai tsarkake wata al'umma ya sa albarka ma wata al'umma la yu'khad li da'ifihim min shadidihim al'ummar da ba ta iya karɓo haƙƙin mai rauni a wajen mai karfi Allah yake ina ruwana da wannan sarki me zan yi wannan sarki al'ummar da mai rauni shi idan an cuce shi ta idan an shi ta Allah ya to shi ne annabi ya ce a cikin wannan hadisi in dai za ku tauye mu za ku tauye ke to Allah zai jarabce ku da fari Allah zai jarabce ku da tsananin gudanar da rayuwarku yanayin gudanar rayuwa za ta tsananta wa jawar sultan da kuma zalin shi eh, wai ana magana yayin za a yi a wayar wa mutane kai game da shugabanni a'a shi Allah akwai tsarin ne mutane ne suke gabanar da kansu Allah yana da sunna duk dabarar ka baka isa ka yi dabon da tunkiya za ta fara aihuwar ɗan akuya saboda tunkiya ta aiki tunkiya sunnar Allah ne yadda Allah ya yi mutum yadda Allah ya kere mutum ya kera shi Allah ya kera mutum ne a bisa ɗabi'ar ya so mai taimakonsa mai kyautata shi, ya ki wanda yake cutarsa wannan haka Allah ya kera mutum an fi ɗirki ɗabi'ar mutum ta so wanda yake kyautata mata ta ƙi wadda yake cutar da ita wannan ɗabi'ar mutum ne aka ce to kai shugaba ne akan mutane ka gina gidanka na miliyoyi ka gina ma 'ya'yanka gida na miliyoyi ka kai su makarantu a waje na miliyoyin kuɗi su kuma talakawa ana haɗa 'ya'yansu ɗari da hamsin a aji ɗaya ka faɗi wani shege ne zai musu bayani su ɗabi'ar mutum ne ba za a so ba ba a so ba ɗabi'a ce waye ya isa ya ma mutanen nan bayani su soka kai ɗanka za a biya mishi miliyoyin kuɗi ya yi karatu su kuma 'ya'yansu aji ɗaya yara ɗari da hamsin to ka faɗi dabon da za a musu bayani su soka ka faɗi kuma waye mai bayani waye ce da bayani da zai iya ma mutane wannan bayani kuma mutane idan ka kyau ta samun sai wani ya ce musu ku zo shi kai yanzu mutane an da musu sai an bi su ana cewa kusowa ne a wuka ne ma in bi kawai har za cewa mutane ku iwa ku kusowa ne to ai kai baka san ma waye Allah ba don baka san ya Allah ya mutane ba yanzu ne gidanka da kike sai mishi Allah ya bugo waya kana gudu gudu ka tafi azi aka maka aka sai in yi kira ki dinga zuwa da gudu ba ki tsara kai ba eh? to da zama sai kana hanyar gurbin in yi bugo sai kana nan ne don kar ma ka sai ba ka nan ka yi mijin sai ka ce mishi yalla oi ina nan sai ka rubo da gudu to aya da hadisi aka da maka aka ce kai sauri ka je saboda yana ka maka to wata ba ya ta maka wani malami ne yake sai maka wa'azin ka zo shi hauka ne wai ana zuga mutane yara yara zuga mutane su wawa ne in ka ji mutane karatu ka fi su hankali ne in ka ji mutane karatu ka fi su hankali ne ai yadda malami ke ci haka talaka ci ce zai ma maganin ba haka ni ba in ya ma zai baka masara ne ma zai baka to wannan ya hana ka masara kuma ya kuna lokacin ku idan kuna so jama'a so ku tsaya ku taimake su in kun taimake su wallahi malami bai sai ce ku ke su ba in kun taimake su wallahi malami mai da ba da su sai ce ku ke su ba yanzu kai za a zo a muku gowar angon ruwan famfo kana sha karatu yaran ka makaranta za su je makaranta aji yara arba'in ko yara hamsin yaro na da kwamfutar da zai karatu wani malami ya ce maka karka zo na shugaban wannan shirme ne ba ta lokaci ne ba da lokaci ba ran da za ku gamsar da mutane wallahi sai ran da kuka musu adalci sai ran da kuka daidaita su da ƴaƴanku kuka daidaita matansu da matanku kuka daidaita kanku da su to sai su muku da'a ku kuma sai ku jagorance su amma wallahi in ba haka ba dama annabi ya ce rayu zamani mafi sharri shine ran da za ku wayi gari shugabanni suna tsine wa talakawa talakawa na tsine wa shugabanni shine Allah ya wuce saboda aka annabi ya ce in dai za ku tauye bishiri za ku tauye mutu to za ku gamu da wannan mummunar matsalar annabi ya ce kuma matukar mutane za su hana tsakan dukiyansu to Allah zai hana su ruwan sama idan ba tun dabbobi idan ba tun dabbobi ba Allah ba zai fitar ruwa ba kuma mutane ba za su warware alkawari ba ba sai Allah ya sallaka abokan gabansu a kansu su kwace abin da ke hannunsu kuma matukar shugabanni ba za su yi aiki da abin da Allah ya saukar ba to lallai Allah zai kan yi fitina a tsakanin su su ya su ma'ana ya zama su musulman su suke ya fi ɗin uwansu Allah ya tsare ni annabi ya ce ku ina goje muku muwa da waɗannan ababa guda biyu wa musulman ya zo a cikin musulman na al'imamu Ahmad wa sunan da kuma al sunan من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذل الله صلى الله عليه وسلم ياتي إلا من كان قبلكم وطن لسوك كفل تي أقبالكم al'ummomin da suka shuɗe kacinku, iza amila al'amilu fihim bilkafiya, idan wani mai aiki ya aikata wani saƙon Allah a cikin su su haka suka gudanar da rayuwarsu idza amila al fihim bil idan wani mai aikata laifi ya aikata saƙon Allah a tsakanin su za a wallahi ta'aziran sai mai gargaɗi mai hani sai ya zo domin yanke mishi ma'ana sai zai mishi lafiya sai zai faɗakar da shi zai nuna mishi abin da ya ba daidai ba ne bai kamata ya tafi Allah ba fa idza kana al-gadu amma idan an wayi gari gobe jalaka shi wanda ya zo ya hana shi ya mishi wa'azin sai kuma ya je ya zauna da shi wa wakalahu ya ci abinci tare da shi wa sharabahu kuma ya sha abin sha tare da shi ma'ana dai sakon Allahnsa bai hana shi abokantaka da shi ba ka annahu lam yarahu ala al-qati'ati bil amr kai idan ka gansu kamar bai gan shi jiya akan sabon Allah ba falamma ra Allahu azza wa jalla zalika yayin da Allah ya ga haka a tsakanin su cewa waɗanda suke musu wa'azi waɗanda suke kiran su zuwa ga Allah waɗanda suke hana su mummunan aiki ba su bar ta su ɗaya da masu saba ma Allah ba minhum daraba bi qulubi ba'dihim ala ba'd Allah sai ya buci zuciyar sashi da sashi ma'ana sai ya hukunta sashi da abin da sashi suke aikatawa sun mala'ana gurbi Allah ya tsine musu albarka baki daya ala lisani nabihim kan harshen Annabi Dawud wa Isa ibn Maryam akan harshen annabi Dauda da Isa Allah na Maryama ma'ana Allah sai tsine musu albarka a cikin zabura da kuma cikin linjila ta annabi Isa alaihi salatu wassalam zalika bima asaw wa kanu Allah kuma ya tsine musu ne saboda ta'addancin da suke yi da kuma dogewa da suke akan kafin abu ba haka mai adam ya faɗa ba wala yajillu lahu ta fasikin wala mu mujalasatu bai halatta mutum ya yi abokantaka da fasiki ba ko zama da fasiki haka ne ko ba haka ne to su abin da suke zama su ce su kulla suke yi mu'amala suke yi Allah sai ya la'ance su baki daya ya buki zuciyar sashi da sashi ثم da على لسان نبيهم داود isa ibn Maryam, sannan sai Allah ya la'ance su akan harshen Annabi Dauda da Annabi Isa dan Maryama alaihi salatu wassalam zalika bima asaw hakan kuma ya faru ne saboda sako da suke yi wa kan ya sun kasance suna wuce gona da iri suna wuce haddin Allah wallazi nafsu muhammadin wallazi nafsu muhammadin biyadihi annabi ya ce na ranki da wadda ran muhammadu ke hannunsa wa ke nan la ta'amurunna bil ma'ruf annabi ya ce wallahi ku dinga umurni da alkhairi idan kun ga aikin alkhairi ku dinga umurtan ƴan uwanku da shi wa natana'awunna anil munkar annabi ya ce wallahi ku dinga hana mummunan aiki jama'a kun ji abin da annabi yake wa da bin ma'ruf annabi ya ce wallahi ku dinga umarni da alkhairi ta wa natanahawun 'anil munkar kuma wallahi ku dinga hana sabon Allah wa nata'khuzanna ala yadi safihi annabi ya ce wallahi ku dinga rike hannun wawaye cikin ku dinga rike hannun wawaye cikin ma'ana ku dinga taka musu girki akan sabon Allah Ɗabi'a ce sun haɓar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ƙa'ida ce a musulunci ba a ganin kimar sabon Allah ba a ganin kimar mai saba masa sabon Allah ba ta da kima a gun mu'mini mai sabon Allah bai shi da kima a gun mu'mini sabon Allah ba yi da kima a gun mu'mini mai saba ma Allah ba shi da kima a gun mu'mini duk girman mutum duk shekarun mutum idan aka ce ɗan giya ne shekarun banza ya tara shekarun banza ya tara duk shekarun mutum in dai mazinaci da shekarun banza ne shekaru ne da ba rasu amfani shi saboda ka zage yadda ku dinga kama hannun wawaye cikin mutum ɗaya ne sai zai baro muku haka ne mutum ɗaya ne sai zai tsaro muku ne Allahu akbar wala ta'birannahu ala alhajj atran annabi yake ku dinka banka dashi zuwa ga gaskiya banka dawa ma'ana ku iya da shi idan kun ki kuka haɗu da shi kuka ta haɗu da shi to abin da ya samu waɗanda suka gabace ku kuma zai same ku Allah ya ce ku dinga umarni da alkhairi ku dinga hana mummunan aiki ku dinga kama hannun wawayen cikin ku kar ku dinga barin su a cikin albasha kuna zura musu ido suna saba ma Allah ku dinga rike hannun wawayen cikin ku ku dinga tunkuɗa su zuwa ga gaskiya tunkuɗawa awon da yazri banna Allah bi qulubi ba'dikum ala ba'd ko kuma kuma Allah ya buɗe zuciyar tashi da tashi summa la yal'anakum kama la'anakum kuma sai ya la'ance ku kamar yadda ya la'ance su ma'ana umarni da alkai hani da mummunan aiki shine dai abin da al'umma ke tsayawa da shi kuma ta samu kira a cikin rai sunan Allah duk al'ummar ta duk alƙaryar da duk al'uwan da aka tsayi da umarni da alkai da hani daga mummunan aiki wannan alkaliyar ba ta turkusawa a cikin karkanci ba ta turkusa a cikin karkanci idan ka ga ta faɗi ta kwanta to an ja baki ne an yi shuru a farmar sarauta akwai waɗansu mutane da Allah ya bada labarin su daga cikin banu Isra'il a cikin suratul A'raf su daga cikin banu Isra'il Allah ke gaya ma Yahuda wanda suke tare da Annabi Allah ya tambaye su labarin iyayen su da kakannin su was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr Allah ya tambaye su game da labarin alƙaryan nan da take dab da bakin ce alƙaryar su waɗanda ya guda wajen an anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr Allah ya ka tambaye su an suna sanar da labari game da alƙaryar iyayensu da kakanninsu da alƙaryar take dab da bakin tekunsu if ya aduna sab lokacin da suke wuce gona da iri a ranar asabar Allah subhanahu ta'ala ya hale su daga kamun kifi ranar asabar to kasan Allah dama shi a a akwai jarrabu duk yadda ya buɗa maka rayuwa to kuma yakan sa wani abu a matsayin jarabawa da wannan jarabawa yake gane kimar sa a wajen ka biyayyan ka ko rashin biyayya biyayyan ka ko rashin biyayya Allah sai ce kar su kama kifi na rasa ibi ya aduna fi sabbi ai ya asaduna fi sabbi Allah ya suna ta'addanci ranar asabar in ta'atihim kitanuhum yawma tabdim shur'an Allah ya tura ranar asabar da Allah ya hana su kamun kifi sai kifayen su dinga zakke musu shur'an sunkus za ki ba kiro ruwa kifaye sun yi layi suna kwanci suna kada bibin su Allah dama jarraban kenan istatihi mizanuhum yawma sabtim shurran. ranar asabar ɗin da aka hana su kamun kifi sai kifayen su cika bakin ruwan tunkus wa yau malahi bi suna la ta fiye ranar da ba asabar ko kuma mutum zai iya ini ma bai kama da miya ba ka na buluhu bi makanu yanzu Allah ke gwadawa muka musu saboda sun yi fasikanci haka Allah ke yi mana sai ka gama karatunka ka yi tafsirinka ka yi addu'a wa dawa'unka ka yi riyadu salihina kayi yi bukari duk ka gama wata ran sai ka ga cin hanci a ofis ɗinka duk duniya banda Allah ba wace ga amma Allah sai ce mana ku ku rike alƙalamin kawai ga ka ga cin hanci ga ba kowa eh, ba kowa ga alƙalami suna rike da shi wallahi ba tana karɓa. ka faɗi a tafsiri ka faɗi a addu'uwar dawa dama wadda ake kauce shi shi ya gani haka Allah yake da sai ka zo kan wata gaba da gabar yau ga dama kullu da ta amma ba kai ba ka jin ma akwai wata ya sani idan ba Allah ولكن يجب ان يكون هناك ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ان يكون هناك افضل من

ina da kayan da annabi ya ce zan ɗauka ranar kiyama dole ka sai sai ka yanzu mun kirkin dafan kuma zan ɗauka ne daga ƙasa ta bakwai zuwa nan inda da rada maka sai ce ma to kuli tsoron Allah da ba ka da ko ta dai kana gidan haya yau Allah ya zama ko kika ko kike lekin me lekin kai da kike gidan haya kai da kake hada da bayan gida mutane uku yau an ba ta bayan gidanka da kai sai da matanka idan kai hakuri da wannan Allah ba zai ninka maka bane don me kuma Allah ya baka 40 by 40 za ka hada da taku uku na haramun ya baka 40 by 40 kuma za ka kara taku uku na haramun sai ka so in kana so kara ma mulki don ni annabi ya ce zan dauki abin da na kara masa ranar alkiyama a ka in je da shi gaban Allah yanzu mu yi ciniki nawa za ka biyan kuɗin da bansa kai ka ita ka biya eh, wani ma zai ce maka nan ba nan nan hanya ne za ka iya abu ka za ka kaza to hanyar kasar ta ka ce filin na ta ne hanyar ba ta gama ba ce malam zabi da waɗannan da za a yi da mutane bayan sun mutu akan cin layi da ake malam duk abu in ba na ka ka guje shi A in ba za ka bane ko na mahaifiyarka ne wallahi za ka biya ranar tsakiya uwa ce in ka ci kayan ɗa uba in yi ci kayan ɗa bakin amma wallahi in ka ci na mahaifinka za ka biya ranar ma bare titin da ka zo wajen a jibbuki roka jibbuki roka mana lokacin da aka tsari an goma kai kananan nan to wallahi wannan filin in na baban ka ne za ka biya ranar alkiyama bare filin da aka ware na jama'a a zuwa wallahi Allah ba wallahi idan filin na mahaifinka ne ka ci taku daya wallahi da ka biya ranar alkiyama bare wani ma filin ne za a cinye gaba daya Allah ya sa mu dace wa zakara ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع ابن نور يأتي الله يا وحي ويوشع النون سوى أني مهلك من قومك أربعين ألفا من ديارهم الله يمشي وحي أما فإن سلا النبي سلم بنو إسرائيل الله سيسي شغل على كرب da mutane dubu arba'in daga cikin mutanen kirkin al'ummarka dubu arba'in masu wa'azi limamai masu hudubobi yake za mu halakar da mutum dubu arba'in a cikinsu milki yari zaɓaɓɓunsu mutanen su. wa sittina alfan min shirari za mu halakar kuma da dubu sittin na a rusu ba miliyan ɗaya muke nan su za mu halakar da mutum miliyan ɗaya a cikin mutanen ka dubu arba'in daga cikin mutanen kirki dubu sittin daga cikin mutanen banza kana ya rabu da yake ya Allah haƙula ila shirar ai waɗannan mutanen banza ne dubu sittin don an halakar da su ba komi ba ne ba amma ba ni a siya to mutane kirkin cikinsu su ne laifinsu na a halakar da su kada sai ce lamiyar bibu ligabari ba su a fushi da fushi na ne ba haka mai ahalar zai faɗa ba eh duk abin da kaji ake yi din nan kake kawai da kai kake ganin kamar rigima ce ko wani abu wallahi abin da ake yi wa sunnar annabi inda mahaifinka aka walakanta da kan nuna ɓacin ran to Allah yana kishi ya ga shi mahaifinka an taɓa shi ko an taɓa addininsa ko an taɓa annabinsa amma sun bai da ka wallahi ya kishi Allah Ba ya kishi alƙur'ani wanda yana gani? yarsa za ta yafa gani da tare da cikin wannan abin da sai wa manzon Allah inda wushi aiwa ba daidai ba kowa da ta yi wa ba daidai ba wallahi da ya nuna ba ya rike fashin ran amma tun da ba addini ta yi wa wannan ba wani abu wani ba wani abu wani yake to dalilin halakar da su ba su kushi saboda kushin Allah ba su kushi saboda an sabi Allah wa kanu yuwakiluna ko suna cin abinci da masu sabon Allah wa yusharibuna suna cin abin sha da masu sakon Allah malam hadisi ne ingantacce annabi ya ce la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa shakiya karka yadda kai aboki sai da musulmi kirki karka yadda wani ya ci maka abincin ka da annabi da in musulmi kirki to su da ba su da suke hada-hada su وذكر أبو عمرو وذكر أبو عمر عبد الله وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي عمران قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية الله يا سادة وأنتم ملائكة غدا بيو زوا دوتا على قرية أن دمراها بمن فيها Allah ke ku je ku markaɗe ta da duk jama'ar da suke cikin ta. Wanda da rasulan wanda da rasulan kashimin musalli da barci lokacin da suka isa sai suka samu wani mutum yana tsaye a cikin masallaci yana sallah shi kan mala'iku sai suka same shi a cikin masallaci yana ibada fakara ya rabu sai suka ce ya Allah inna fiha abduka fulanan yusalli to a cikin alƙaryar mun samu bawon kawani gashi a masallaci yana sallah fakara Allah azza wajal Allah sai ya ce dammiraha wa dammirahu ma'ahu ku markaɗe alƙaryar ku markaɗe shi tare da su fa innahu mata mata ma'ara wasu fi ya kafu da bai bai taɓa turɓi ne fiskarsa ba fiskarsa ba ta taɓa turɓi ne wa ba don an mini ba yi ba bai taɓa fushi ba duk wannan kiyamun lalin da kake yake duk wannan sallolin in an taɓa ni kansa yi ba shi ranka na ɓaci ne kawai idan an taɓa shi kula da musa mai ala yi in za ka so ka so don shi in za ka ki ka ki don shi in za ka yi kushi ka yi kushi don shi saboda mai ala ne malamin sunan. wannan shi ne ake ce shi alwala wal bara'u alwala wal bara'u aslun min usulid din alwala wal bara'u asali ne a musulunci soyayya da kiyayya a musulunci hurumi ne da Allah duk inda ka samu alwala wal za ka same shi ne a cikin kitabun tauhidi a babin tauhidi yake zuwa alwala wal baya babin fiqh yana babi ne na tauhidi hurumi ne da Allah soyayya da kiyayya malam ba wai kai ne zaka tafi wanda ka so ka so shi ba wanda ka ki ka ki shi ba duk wanda za ka yi sai annabi ya sa hannu ke yi. duk wanda za ka so sai annabi ya sa hannu akan yi ba da ka ake yi saboda ka ana jibanta ne ko ana kiyayya ne gwargwadon kusancin mutum bisa da'a ga Allah da kuma nisantarsa da kuma ni wato kusantarsa da sabon Allah ma'ana za a guje shi ne gurgudun kusancinsa da saƙon Allah kuma za a jibance shi ne gurgudun kusancinsa da da'a ma Allah kowa gurgudun matsayi matsayi ake haka ake wannan ya sa kaga salmanin farisi ba balarabe bane ba ba kuma jinsinsu bane ba ba kuma ɗan yankin da zirgin arabiya bane ba amma aka ba shi indijin amurka abu jalil kuma dan makka ne walidin wa ma walada aka hana shi inda a makka saboda magana na ne alakar ta ga Allah me alakar ta ga Allah me alakar ta ga Allah shi ko kai dan gida ne in alakar ka Allah ba ta Allah ba ta ci wanda ake gina shi banta biyayya wannan hurumi ne na Allah baka da hurumi baka da hurumi akan wanda yake yakar Allah da manzon Allah kai soyayya da shi a rayuwarsa wanda kuma yake da'a ma Allah dan baka san shi baka da hurumi kuma kai da shi matukar kai mu'mini ne Allah ka san wani soyayya ta tafiyar to amma kai baka da Allah ne kai baka da Allah ne kai baraka da lahira ne Najeriya Najeriya amma da kai da Najeriya Allah yi. kai sai ka saba ma Allah akan Najeriya akan Najeriya kai sai ka saba ma Allah wallahi ko akan ka ne ji wanda ka saba ma Allah amma da ka yi aiki ba Najeriya ka yi aiki ma mahaifin ka yi ma mahaifiyanka ka taimake su ka ce ka su gaba matukar bai saba wa Allah ba wannan shi ne ga wanda bai sun akwai Allah ya وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يكتب بكلمة أن يكتب بكلمة an umarci wani mala'ika da ya على wata alkare ya كلمة فقال يا da سيد يا da ya فيها فلانا ya Allah cikin wannan alkariyar akwai wani bawanka Allah mai tsananin bauta wani bawan gari kuma yana tsananin da'a fa an Allahu azza wa jalla ilayhi Allah sai ya mishi wahayi an bihi wa da Allah ya to in za ka fara kashewa fara da shi fa innahu lam yatama arwatuhu fiya qattu da dai fuskar da ba ta taɓa canzawa ba a saboda an sa ni ko aminu saboda ka za ka fara ka fara ma da shi wannan bawa fushi don Allah shi ne fushi soyayya don Allah ita ce soyayya domin ita ce soyayyar da ita ce soyayyar da ake ba da lada a kai fushi ka ɓata rai lokacin da ka ba ma ka nuna baka ji daɗin abin ka nuna baka ji daɗin abin ka yi fushi fushin ka ya bayyana ka yi fushi eh, shi ne nuna barrantar ka daga abin da ake yi in an yi daidai ka yi farin ciki ka yi murna an yi daidai ba kuma an yi daidai don wanda ya yi daidai ba sai dai don an yi abin da ya dace da shara'a wannan kuma kowa ne sai ka yaba ta sa'a wannan shi ne imanin shi ne wannan shi ne imani wannan kuma shi ne Wadda kuma ya yi zai rayu a kan tafarkin addini wannan tsarin da ya zama ce amma kake ka yadda cewa akwai wani abu da ya zama ta addinin babu wannan abu kar ka yadda akwai wani abu da ya zama ka addinin akwai ran da za ka mutu a je a fitne ka duka yan jihar ko kowa ya shiga harkar ka a yi mana duka jihar kowa ya Allah ya sa mu dace Allah ya da shi mu fara ba. Allah ya sa mu mun kalle shi alawanci shi a babi na gamewa to na farko kifaya idan wani ya ɗauki nauyi nan da awa kiran mutane zuwa ga Allah to ya ɗauke shi ma wani ba za a ce kuma kowa dole sai ya tashi ya yi ba in kuma ana yi ne akan ɗaiɗaiku to na kuma yi ma'ana yanzu dole malamai su zo su karantar da mutane addini to yanzu idan aka samu malamai biyu zuwa uku ko hudu suna karantar da mutane a addini a cikin gari to sun ɗauke wa sauran malaman za su iya zuwa su ci gaba da hidimomin su to yanzu ba za a kama wani malamin su shi don me yasa ba ka wa'azi ba to amma idan kuma al'amuru bil ma'ruf wallahi al-munkari akan ɗaiɗaikun mutane to nan kuma duk inda ka gani na kuma ba ta ce tun da yana jin wa'azin bari ka wuce ka bar shi ba sai aka yi barna a wasu kana ofis to nan ba ta ce tun da wani malami na wa'azi a bakin kura ba ruwa na ba in ka ga an yi barna idan ka da kai magana in ka an yi barna a zo ka da kai magana saboda idan ana magana ba da a karantar da mutane alkhairi a hana su mummunan aiki to nan waɗansu in sun tsayi da wannan aiki sun ɗauke ma waɗansu amma lokacin da kuma ka ga ana barna to nan kuma dole ne ka gyara barnar imma dai ɗaya daga cikin hanyoyi uku da annabi ya bayyana na gurgurin ka. amma dai dole ne ka ɗauki mataki a kan abin da ake na ganin ka gyara don ba ka ce yanzu ka samu wani alokin gidanku suna jira da wata budurwa sai da tasirin da wani na tasiri shi ke da haiku ce ba sai shi kai wani da yake kawo ka a na zo da mutum ka zo da mutum kai ba musulmi ba kai ba ka da addini ne kar mu sake ganin ka a unguwar in ka sake zuwa za mu saba masa shi ke rafu ce to ka kai al'amuru bil ma'ruf wallahi an munkar to wannan annan baraka ce to tunda malamai suna wa'azi kai ya baki akan wannan shi ka san wani shekin sai eh, kafin a yi zallan ishaki ma ya ce ya koya makali wallahi ta ba ko ya zo jira kafin ba aiki sai ya zo ya masa eh, in ba ba ya kawo ka da kuma ka koma gefe ba su yawan ka zo ba ci wani lungu ka tsaya in ka zo wallahi wai ba zo kuma a tsaya ka nan ba gidan uban ba za a zo nan kofar gidan uban a tsaya ba inda kowa yana kallon su yan sai su wani lungu wani hangil sai a je a tsaya shi kuma uban da yake da yuti ne wa yana gida wa yana kwanci a'a kana gida kana kwanci Allah ya tsawai. Wannan yana cewa malamin da hadisi da aka karanta baya cewa kai ka bari wani tsarin tun da wanda yake ciki wani mutum zai iya yanzu ya halatta ya ta yi ko da yin masu cin kiɗa a kan kuma mutum wani da kuma ƙa'ida mutane kirki ba ne annabi ya ce wala ya akul ta'amaka illa taqiyyu at-taqiyyu in an ce taqiyyu shine mai kiyaye dokokin Allah kiyaye dokokin Allah shi ta kawa Abdullahi dan Abbas shi yana fassara ta kawa yake ce kamar hanya ne ne kwalabe da kusoshi da kaya yadda za ka wuce kaga duk inda za ka fada maka kana kallo in za ka fada yin makara kallo to wai wanda yake ma dokokin Allah haka shi ne tafi in zai zauna in zai in zai kaza yana lura da dokokin Allah to tafi ke nan amma wannan jama'a ai ma da kuma da ce cikin wasu da bukatun suna fatan malam duka wani jama'a da su ta yi da mai ne gani ba ka ake amma ba daidai ba ne ka je ka dinka ayyara shi da wannan abin da ya aikata bayan kuma baka mishi lafiya ba to baka rike amana da zaman ba na alaikum salam eh eh cutar da shi da suka yi da kushin da zai yi duka yana babi na sha'a, domin da daga cikin abin da aka halatta wa mutum shi ne ɗaukar mataki na fushi ko a akan abin da aka yi da ba amma dai ya siya kuma shi ne wata ƙarfi wa in asabatum fa aqibu bi mithli ma uqitu bihi wa in sabartum la huwa khairul lisabirin idfa bil lati hiya ahsan Allah ya ce idan aka maka abin da bai da kyau kamar da martani da mutum kyau to wannan shi ne ɗabi'a amma in an cutar da ke wannan ɗabi'a zuciya ne dole ba za daɗi ba dole za su yi fushi to amma dai kar kuma wannan ya yi tasiri wajen ya zama gaba tsakaninka da ɗan uwanka musulmi kullum abin da ake bukata tsakanin musulmi da musulmi idan mutum ya cuce ka to ka yi kokari ka tare kofar da kare zaki wanda kuma ya magance ya kuke mutu ka yi da shi amma da kar ka sake kuma bude kofar da zai sake zuwa ya bada na biyu ka ɗaushe ba to kuma dai ka yi kokari wannan abun kuma ka yafe mishi shi ne Allah ce wani yafu wani yanzu ku dinga yafe ma kuna kaure ala ta biyu da an yi mutum Allah da ku na ka tuba so Allah dinga yafe mutu ne Allah ya samu dace suna da kallon kuma ya mutu shi da Allah na ila Allah ya samu dace